wallahi Allah dai ya kiyaye kawai sai haƙuri Allah ya shirye su amin nasir yau an tuna da mu ke zamu lafiya lau nasir ya kuke eh, lafiya lau ina yi ne an tafina lafiya kalau yasmina tana gida ba ta jin daɗi ne shi yasa ta biyo mu ba subhanallahi Allah ya ta lafiya amin ya Allah yau an tuna da mu ke ai kwade mu shiga ciki ta Nasir. Na'am Ka san na shayi ma magana akan abin da ke damun ka ko? Ina ce maka na san abin da ke damun ka. Ai haka ne. Ko ba ka ba? Haka ne. To. Gaskiyar magana shi ne na gane me ke damun ka. Amma fa idan na tambaye ka ka ƙi gaya min gaskiya ka tsaya kana nema ka waski to wannan zai zama babban laifi da za ka aikata aure na. wace ce wadda kake so saboda ni jikina yana bani cewa wacce kake so lallai lallai tana cikin family din nan ƙwarai الكرم مسموع wasu apps na girki a wayanki ki dan tura min mana ok wanne a ciki au iye ki ce ba ma ɗaya bane shop lalle anta ai dai apps din girki ne a wayata sun fi guda goma lalle ke shirya wa zaman gida me yasa ah, to na wasu mata ai sai an aure su an kai su cikin gida tukuna suke neman yadda za a yi su iya girki. shop kuma ba haka ne. amma aini taɓi to aini ko babu apps din nan ma kin san ya na iya girki kuwa <laughs> ta wallahi ai fa dai an take bude to sai ke receive Nasir soyayya ba laifi bane idan ka so ɗaya daga cikin yaran nan mu ai abin farin ciki ne a gurin mu yaya yaran nan dukansu yan uwantaka ne kawai tsakanin da su bayan wannan bana jin kola wannan magana ba haka take ba ban fahimta maka wannan magana ba sai da tabbatar da cewa ina da hujja akwai wacce kake so daga cikin yaran nan amma ka ka fito ka faɗa eh, ban san me zan ce maka ba na san dai ban taɓa maka ƙarya ba haka ne ba ka taɓa min ƙarya ba kuma ba na tunanin cewa a yanzu za ka fara min ƙarya saboda ka ka fito ka gaya mu likita ya gaya mu wani abu ya sanar da ni cewa ka samu sauƙi ne sakamakon ɗaya daga cikin waɗanda suka zo suka duba ka lokacin da kake asibiti wannan shi ne sa ka samu sauƙi har ka iya walwala ka warke abin tambaya nan ne, su waye suka zo gurinka asibiti umma matata afnan kairat mamilos da kuma minat tabbas a cikin waɗannan ɗaya ce kenan kowa su bane su ne amma yaya waɗannan duka a matsayin yaya suke kallo na nima kuma a matsayin ƙannena ne kawai kaga barin gaya ma wani abu ɗaya mutum uku a cikin waɗannan za mu cire su za mu yi da hankalinmu akan mutum biyu wato mamilos da kuma minat Minat ko Mamilos wace ce wadda lokacin da ka ganta har ka iya tashi ka su eh, a lokacin nan a asibitin? Yaya, dan Allah ka bar maganan nan. Maganar fa zan bata ba, yau fa sai ka ga yin gaskiya. dan ba za mu zauna haka kawai mu zuba ido muna kallon ka kana nema ka cutar da kanka akan wata wadda bata ma san halin da kake ciki ba. ka gaya min wace ce amma yanzu fi sabi lai kina ganin abin da yayi nasiru yake daidai ne yanzu a ce kai ya fitar wani harin a ce har yanzu bai dawo gida ba ba mamaki inda ta raka shi din nesa ne kin ga dole za su dau lokaci kafin su dawo amma ki da kan gisa abin da yayi nasiru yake yi ba daidai bane bai kamata ya dinga yin haka ba haka ne ni kaina abin yana damuna to amma mu duka babu yanda za mu iya ni na san yadda zan yi me za ki yi ki zuba ido ki gani mama cikin zama ya kan kin kai kusan fota ɗaya nan nan <laughs> wallahi na zama yan gari kin siya nake jin daɗin garin nan kuwa garin naku ne mutum ya zo baya son ya koma Da <laughs> ai shikenan sai ki fito mana da miji shikenan kin ga kin zama yar garin nan dindindin ki dawo Kano da zama <laughs> ai ko dai abin da nake fata kenan aure dan garin nan ta shikenan zan ta yake da addu'a kullum to amma fa in zaki tayar da addu'ar ki ni da addu'an aure dan gida kin san fanni na fi son auren gida hmm. auren na gida to ko dai yayin naki na kike so ki zo da shi na ga taku tafi zuwa daya Kai anti kin sa na ji kunya. <laughs> Ai gaskiya na faɗa. Kawai dai abin da zan ce ki shirya don kisan san yayin nake farin jinin 'yan mata ne da shi. Ciao. Ai ko sun kai su nawa da na zo duk sai na tarwatsa su. Hmm. Baki da dama. La, ga na su ɗin ma yana kirana. Ina tunanin sun gama shirya sadam. Ok, daga nan gida za ku je? Eh to gida za mu tafi tun da na ga ya kira na. Okay, mu je ba kai. Ina karamin mijin nawa ne ya tafi? Eh ya wuce yana can waje yana jira ki je ku fita. To shikenan sai an jima. A gaida gida ma To shikenan. A gaida mutan gida. Ta. Mm. yanzu sar muke cin mun ka fito kana ta sauri lafiya wallahi ba na jin daɗi ne so nake mu tafi gida yanzu to sannu yawa jam ya nasir ban fa iya ba fa amma dai gaskiya ko malalata ne dukan ku wallahi ko sai dai ku zauna a ja ku kwata kwata ba ku iya mota ba to ai ba laifi na bane to laifin waye to ai laifin ka ne laifi na kuma kamar yaya da tun da na zo garin nan ka koya min da bayan sai dai in dinga jan ka ba ba damuwa ban koya miki ka tabbata ga yau aiki ya kai mu yamma amma kamata yake tafi gida ni zan zauna zan karasa ko ma zai kai ni dai ok ba damuwa amma kafin ki tafi akwai tambayar da nake so na yi miki ina jin ka kafin yallaɓa ya dawo daga samina alaƙar mu ta fara ƙarfi har na so mu jin daɗin yadda take ta haɓaka to amma tun da ya laɓa ya dawo sai komai ya sauya ga ana nema a koma gidan jiya malam hafiz akwai ka da jawo magana to ina ruwan yallaɓai da tsakanina da kai ni ma ba so nake na sako shi a magana ba amma ya zama dole na saka shi ne saboda a kan shi ake taimun kauce-kauce kaga hafiz alaƙar da ke tsakanina da yallaɓai daban halakar da ke tsakanina da kai daban kina ji alakan soyayya daban alakan zamantakewa daban akwai alaƙar da bai kamata a haɗa ta da wani ba ke ma kuma kin san haka kaga malam hafiz ni ban san komai game da wannan maganan taka ba dan Allah zainab kada ki bari furen da na dasa a zuciyanki ya bushe sai ka ci gaba da bashi ruwa to ni na tafi sai gobe Allah kai mu goma. amin burin masoyi burin masoyi minat wai yake damun ki ne na gaba ɗaya kwana biyu da kin wani iri da ke kin lalace kin zuba damuwa a ranki kawai dai ba na cin daɗin garin ne na san dai duk wannan damuwan bai wuce akan nasir ba ne to abin da nake so da ke minat ki kwantar da hankalinki shi fa aure na allah ne idan allah ya rubuta za a yi auren nan za ki auri nasir in allah ya nasir mijinki ne za aure shi kuma za rayu da shi amma fa ki sani idan allah ya rubuta ba mijinki ba ne to kuma ba yanda zaki sai dai ki haƙuri ki karɓi kaddara ki sa haƙuri a zuciyarki da tawakali fata na dai ubangiji Allah ya zaba miki abin da ya fi alkhairi amin ya rabbi moran masoyi A'a, na'am ashe kina nan ina gida mana kai tunanin na je wani gurin ne a'a kawai dai ba mu haɗu bane tun da safe ina son miki godiya godiya kuma yaushe muka fara yin godiya da kai wato yanzu har dan na maka aiki shine har sai ka gode mu kin san duk wanda ya yi abin yabawa to ya cancanta a masa godiya a'a ni kuma a tunanin duk wani abu da zan yi in dai har ka mora tsakanina da kai babu godiya ko dai ka canza na yadda nake kallon kaina a gurin ka ne ko ɗaya. kina nan a matsayinki yadda kika sani matsayinki na ƙawata kuma babu abin da zai shiga tsakanin kawwa da yayanta <sighs> to ita kuma wancan mara kunya fa wata matsayi ka bata da har take tunanin tafi kowa dama akwai wata mara kunya ne a gidan nan da ban san sunanta ba ka fi kowa sanin wa nake nufi ko sai na faɗi sunanta ne to mamilos nake nufi mamilos kuma ai ta ɗauki kowa duk ɗaya ne a gidan nan tana da girmamawa da respect da komai a gidan nan kai ma san da kake mata shi yasa ba za ka ga laifinta ba wannan shi ake kira da soyayya yaushe ma minista faɗa miki muna soyayya da ita ai ba sai ma minista faɗa min kuna soyayya ba kallo ɗaya kawai za a yi muku a gane cewa soyayya kuke kuma ni ina ganin hakan da kuke cin fuska ne a gare ni minat zuciyar ke tana saka miki wani abubuwan da ba daidai ba ne yayin asar ka daina cewa zuciya tana saka min abubuwan da ba daidai ba dole zuciya ta tsaka min kowane irin abu ne kafin zuwa mamulos gidan ba haka alaka ta take da kai ba amma tun daga zuwa ta gobe ya lalace a gidan nan duk wani farin ciki da ke tsakanina da kai ya riga ya kare minat kada ki ɗauki alhakin mamulus sannan ma ki ɗauki alhakina duk abubuwan nan da kike zato ba haka bane ba kada ka kare kanka dasir shi yasa kowa yake cewa kiyar da kake nuna min ba da alaka da zuwa mamilos gidan nan bai sa baka so na ka faɗa min ba mace mace ni <laughs> ki tsaya ki ce duk abin da zan faɗa miki a yanzu ba za ki saurare ni da kyau ba ki bari idan zuciya ki ta huce sai mai magana ne da ki nasir dama haka babban yaya ɗau zafi baka kira ni ka faɗa min ba kamal ba na son in tuna maganganun da muka yi da yaya sadam ne saboda iya sani na shi a matsayinsa na yayana bai taɓa yin fushi da ni irin wannan ba amma fa Nasir akwai matsala kada fa babban yaya ya fahimci abin da muke boyewa kai ina ma ka san akwai matsala kai da baka ji gargadin da yi min ba lokacin da zan fita yan bar gida abin da kike so da kai mun baka daga nan zuwa gobe ka tabbatar da cewa ka fitar da wacce kake so a cikin minutes da kuma mamilos idan baka yi haka ba to zaka ka ban mu da wani zaɓi wanda mai yiwuwa ba zai maka daɗi ba shine kuwa za mu zaɓa ma wacce muke so kaji na gaya ma a sauka lafiya me yasa ya yi sadan ba zai tunanin afnan bace ba saboda an tabbatar mashi a cikin waɗanda suka je asibiti akwai wadda kake so me kake nufi wato nasir idan ka dage babu wadda kake so a ciki to za a yi tunanin afnan ce saboda gaba ɗaya waɗanda suka je asibitin waɗanda suka rage daga umma ce sai hairan wallahi kamal na kasa gane me zan yi ban san abin da zan yi ba nasir idan na baka shawara za ka daure ka dauka. zan ɗauka idan kuwa har shawarar ita ce za ta fitar da ni don saboda ni yanzu kawai mafita nake ne. to gaskiya kawai ka aure minat saboda shine kawai za ka iya kauce ma wannan problem wai me yasa dole sai na karbi minat a matsayin wacce nake so sannan za a yarda da ni wannan wani irin hukunci ne nasiru yanzu an wuce zancen soyayya muna zancen mu samu mafita ne domin ka kwaci kanka daga zargin da likita yake ma da kuma babban yaya kamal dole akwai wata hanya da za mu bi mu samu mafita ba lallai sai na karɓi minat ko mamilos a matsayin masoyana ba to ni dai na ƙura iya tunani na ni ban ga wata hanya ba amma Nasiru idan za ka iya nemowa kenan Hello? Barka dai. Yawwa. Don Allah ina so magana da yallaɓai. Ki ba shi wayar. Ke? Kin ga? Ki faɗa abin da kike so ki faɗa masa. Kin san dai ni matarsa ne ko? Kin san kuma duk abin da kika faɗa zan faɗa maza. To faɗi na jinki. In ya fito sai in faɗa mishi. Abin da zan faɗa mishi abu ne da ya shafi ofis. ko da na miki bayani akai ba lallai ki fahimta ba amma idan shi ne zai fahimci me nake nufi oh kin ɗauka ke kaɗai kika yi karatu mu ba mai karatun ba to bari ki jin gaya miki babu abin da ban sani ba ki faɗa abin da ya kawo ki kawai da ofis din da mai ofis din din mallaka ta ni ki yi hakuri idan har abin da na faɗa ya ɓata miki rai yo to wannan kuma aike zan ba murya muryarsa kike son jigo to sai ki bari sai ya zo ofis din sai ki ji muryarsa na san iya abin da zaki ci gaba da ji kenan har abada to shikenan idan ya zo ofis din. Nina de Maria tashi. Nonsense. Ke, ina Minas? wai dan Allah sallama yana maka wahala ne da zaka shigo mana cikin gida ko sallama babu sai ka ce ɗakin ka ke yanzu saboda kin raina ma hankali ce nan kin kai macen da zan kalla ne wa sallama idan ba za ki je ki kira min ita ba sai na shiga da kaina ɗakin naku ba wa gona bane ai to ai sai ka shiga da kanka ka je ka kira ta in zaka iya oh, ya kamata ki gane cewa ni ba a yi man ni ni nan da kike gani babu abin da ba zan iya yi ba A'a. Kairat me yake faruwa? Ke ki je ki kira min ita. Idan ke ma din ba za ki je ba sai na shiga ɗakin naku da kaina ba wani abu ne. A'a, malin kira maka ita. Ashe kin fara hankali. bako yana fara bina jiranki wane ne wa kika sani rabin ranki mana jabir ina da rabin rai rabin rai shine wanda na ba zuciya amma kin ba kowa sanin kowa ne ne aiko rabin rai fa shine wanda ya baka zuciyarsa kai ma ka bashi zuciyarka ba wai wanda ka bashi zuciyarka shi kuma bai baka tasa ba rabin rai yana nufin wanda muka ba zuciya ko da ba mu samu komai ba soyayya tana nufin abin da za mu bayar ba abin da za mu samu ba mm. da ni ce ke da tun na haƙura na je inda zan samu soya cikin sauƙi menene amfanin mu dinga bibiyar soyayya da ba za mu taɓa samu ba ke dalla ki je ki ce mata ina jiranta ya za a na zo ta ajiye na nan tun ɗazan ina jiranta da ke nake magana